ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين wannan wanda yake ikirarin cewa shi manzo ne zuwa gare ku ba kowa bane face mutumin da ya kirkiri ƙarya ga Allah da wannan da'awar da yake yi mu kuma ba za mu taɓa yin imani da shi ba